Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da sahaba Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa shirin namu na yau Laraba 28 ga watan Maris shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ministan tsaron Amurka ya caccaki rashi saboda matakai masu hadari da ganganci da ta nuna wajen amfani da makamai masu guba. shugaban koriya ta arewa kim jong un a karon farko ya kai ziyara wata kasar waje tun da ya kama mulki a shekara ta 2011 hadakar jam'iyyun siyasa masu mulki a habasha ko ethiopia sun zaɓi sabon shugaba wanda zai zama prime minister kasar na uku a cikin shekaru 23 kanin labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji ci gaban da aka samu a fannin noma a jihar borno Muna kuma da rahoto kan wani taron karawa juna sani da aka shirya da ya haɗa kan kafofin watsa labarai sama da arba'in ƙarƙashin shirin bunƙasa harkokin kasuwanci da ya haɗa kan jihohin Najeriya da kuma niger Ko menene dalili? Domin idan ka yi tsarin akwai inda baka iya zuwa da kanka ko mutanenka ka aiwatar da wannan tsari. idan babu kafafen watsa labarai waɗanda za su ɗauki saƙon da ake son a kai shi inda ake son a kai shi ga talakawa to ai ina ji sai a ce ɗirkaniya ce kawai ake yi. Sahaba Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya wanda yau zai nazarci jawabin hamshakin ɗan kasuwar Amurka Bill Gates da ya shawarta yin garan bawul kan manufofin tattalin arzikin Najeriya amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya caccaki kasar Rasha saboda matakai masu hadari da gangancin da ta nuna yana mai cewa abu ne da ya tabbata cewa hukumomin Rasha a Moscow su ne suka kai hari da makaman guba kan wani tsohon ɗan leken asirin Rasha shi da ƙyarsa a Birtaniya. Jim Mattis ya furta haka ne lokacin da yake magana da manema labarai jiya talata a ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon lokacin da suka nemi jin ta bakinsa kan lamarin da ya janyo rikicin diflomasiyya da bai yi wa rashi daɗi ba fadar white house ta shugaban amurka ta faɗa jiya talata cewa fiye da kasashen duniya 25 ne suka kori yan leƙen asirin rasha 150 waɗanda suke fakewa da rigar diflomasiyya hukumomin na amurka da ke nan washington sun bayyana fatar za a samu ƙarin kasashen duniya da za su bi samun amurka kan wannan mataki tun da farko a jiya talata kungiyar tsaro ta neto ta ba da sanarwar ta kori jami'an diflomasiyyar rasha bakwai kuma ta hana wasu uku takardun fara aiki a zaman wani shiri mai karfi daga kasashen duniya kan zargin da suke wa rasha na amfani da makamai masu guba rasha dai ta musanta zargin tana da hannu a harin da aka kai a wato aka kai a makamai da makamai masu guba ministan harkokin wajen rashin sage lavrov ya ce rasha za ta mai da martani nan da mako ɗaya. a halin da ake ciki kuma iyalan waɗanda suka halaka a wata gobarar da ta tashi a kasuwar zamani a birnin kemerovo suna sukar shugaban rashin vladimir putin saboda ya kasa ganawa da su lokacin da ya kai ziyara inda bala'in ya auku wadda ya halaka akalla mutane 64 daga su yara duk da cewa shugaba putin ya ziyarci wasu da suka jikkata a gobarar waɗanda suke karɓar jinya a asibiti hakan bai gamsar da iyalan waɗanda ibtila'in ya shafa ba masu sharhi suna kiran ziyarar da ya kai a zaman na suna masu cewa yana nana ta kuskuren da ya shekaru goma sha takwas da suka wuce lokacin da ya ja kafa na haɗuwa da iyalan sojojin ruwan ƙasar waɗanda suka halaka lokacin da wani jirgin yaƙin ruwan na ƙasar mai layar zana ƙarƙashin ruwa ya nutse a shekara ta dubu biyu Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai ziyara China a cikin makon nan sai dai ziyara ba ta aiki ba ne kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar China Xinhua ya ba da rahoto a kai yau Laraba. Wannan ziyara ita ce ta farko ga shugaban wadda saniyar ware ne tun da ya kama aiki a shekara ta dubu biyu da goma sha 2011. rahotanni a kafofin yada labarai sun ce wani jirgin ƙasa da aka hakikance yana ɗauke da wata tawaga daga koriya ta arewa ta bar Beijing ƙarƙashin wani matakan tsaro mai tsanani a birnin sai dai babu tabbas kan wadda ke ciki. Masu fashin baki suka ce ziyara tana iya zama wani babban mataki na sauya alkiblar ƙasar ta Koriya ta Arewa daga fito na fito da sauran manyan ƙasashen duniya zuwa amfani da siffa ko kuma sashin diflomasiya. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Haɗakar jam'iyyun siyasa da ke mulki a Habasha ko Ethiopia sun zaɓi Abi Ahmed a zaman shugabansu, kamar yadda kafofin yada labaran ƙasar suka yi bayani. matakin ya share fage ga ahmed ya zama firaministan kasar na uku cikin shekaru 23 ahmed zai mai gurbin heli mariam da salen wadda ya aje aiki a cikin watan jiya yayin da kasar take ci gaba da fuskantar rigingimun siyasa a duk fadinta. ahmed dan shekaru 41 da haihuwa bai cika shekaru goma a fagen siyasa ba kafin ya zama wakili a majalisar wakilan kasar a shekara ta 2010 ya rike mukamin leftanar kanar a rundunar sojin kasar. a halin da ake ci kuma mutane da ake zargin mayakan sa kai ne sun harbe suka kashe wata kyar wato majalisa mai suna rukiya abshir nur a gidanta da ke mogadishu jiya talata a Somalia. wani jami'in 'yan sandan kasar ya ga sashen Somalia na murya amurka yar majalisar ta samu munanan raunuka aka garzaya da ita asibiti inda likitoci suka tabbatar da mutuwarta. Ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adama Human Rights Watch mai cibiya nan Amurka ta yi suka da kakkausar lafazi kan gwamnatin turkiya kan yawan mutane da ƙasar ta tsare saboda sukan lamirin hukumomin ƙasar dangane da matakin soji da ƙasar ta ɗauka a siriya kan mayakan sa kai na kurdawa a halin da ake ci kuma hukumomi a jamhuriyar Nijar sun gurfanar da shugabanni 'yan fafutuka da aka kama ranar Lahadi kamar yadda za ku ji karin bayani cikin wannan rahoto da Sulaimu Barma ya aiko mana daga Yamai. L'heure est très grave parce qu'un juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Maitar Dauda Samna kenan ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare shugabannin kungiyoyin fararen kular da hukumomin jamhuriyar Nijar suka cafke a ranar Lahadin da ta gabata yayin wata tarzomar da ta barke a titunan Yamai akan batun tsarin kasafin kudaden kasar da ke shan suka daga rukunonin al'umma. Bayan da ya saurari waɗannan 'yan gwagwarmaya alkali mai bincike ya zarge su da laifin gudanar gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba saboda haka ya yanke shawarar ba da su ajiya a gidajen yari daban-daban kafin a waiwaye su a wata ranar da ba a bayyana ba matakin da lauyoyin da ke kare su ke ganin sa tamkar tsarariyar da aka kitsa takanas a kokarin jin ta bakin alkali mai kula da wannan shari'a ko lauyoyin da ke kara da sunan gwamnati mun ci karo da jami'an tsaron da ke binciken id card a mashiga suna masu cewa an umarce su da hana wa 'yan jarida saka kafafunsu a farfajiyar kotun tururuwar jama'a ne suka hallara a kofar kotun ta birnin yamai domin ba waɗannan shugabannin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam goyon baya to a gaida suleiman bara matakin da gwamnatin trump ta ɗauka na ƙara tambaya game da ko mutum ɗan ƙasa ne a jerin tambayoyi da ake yi lokacin ƙidayar al'umma da za shekara ta 2020 ya janyo rarrabuwar kawuna a majalisar dokokin amurka jiya talata inda 'yan jam'iyyar democrat suka ce tambayar za ta gurɓata sakamakon ƙidayar ta kuma sauya yadda ake rabon dukiyar ƙasa su kuma 'yan republican suka ce tambayar tana da ma'ana a daren litinin ne sakataren cinikayya na amurka wilbur burns ya ba da sanarwar cewa za a ƙara wannan tambaya cikin jerin tambayoyi da masu aikin ƙidaya za su yi dama can ana wannan tambaya kamin a daina amfani da a wajajen alif ɗari tara da hamsin hukumar gida ta amurka tana gudanar da wannan aiki ne bayan shekaru goma a kasidar da ya fitar daren litinin ross ya ce ma'aikatarsa ta kara tambayar kamar yadda ma'aikatar shari'a ta bukata saboda za ta yi amfani da bayanan wajen kare 'yancin tsiraru a lokacin zaɓe. sahafa imam aliyu ya karanto labaran duniya. To da labarin mu bude taskar hotonin namu da batun kaddamar da dalar shinkafa a jihar Borno inda aka yi fama da tashe-tashen hankali biyu bayan hare-haren kungiyar Boko Haram. Wakilinmu Haruna Dauda biyu na dauke da ci gaban rahoton. an dai kaddamar da wannan dalar kafan ne daga kananan hukumomi goma sha biyu da ke kudancin borno da ma wasu kananan hukumomin a borno ta tsakiya wannan kungiyar ta kaddamar da wannan dalar ne da kimanin manoma kusan dubu goma sha uku hada da wasu manoman dubu biyar wadda ta sama dubu goma sha takwas da kuma aka baje wannan dalar a filin suko da ke garin maiduguri da ma ga matasa da su dukuba wajen shiga wannan harka wani ralukan shatima dai shine gwamnan jihar bordo ya ce wannan shirin na noman shinkafa wata yar manuniya ne da ke nuni da cewa an so mu samun zaman lafiya a wannan jiha bisa ga yanayin da muke ciki ya kai mu godewa shugaban kasa ya isa mu godewa sojojin najeriya akwai kankana na matsalolin ban ce babu ba amma duk wanda ya tuna da giya ya ga yau dole ya gode a Allah Allah ya kara zaman lafiya gobe ya fi yau in ba lafiya ba a noma Alhaji Abiso Kabir da ne jagoran wannan tafiya karkashin shirin na manoma shinkafa na gwamnatin tarayya da ake kira Anko Brewers ya kuma min bayani game da baje kolin shinkafar da suka yi kamar haka mun nuna jama'a only 700 hectares daga cikin abubuwan da muka samu albarkacin gonan da muka samu da yake kasan shekarar nan mun samu karancin ah, ruwa da tsuntsaye da wayansu abubuwa kuma wajen soja jama'a har yanzu ba mu sa mun bude su ba domin a wannan faɗan nan na wannan abun boko haram na mu samu mu ba kuma wannan abun kuɗin kafa yanzu muka yi dalan shi nan za mu je mu surfa ne mu je mu sayar da shi mu zuba mana ma kuɗin a sir payment loan biyan bashi wannan shine kasan bashi ne muka karba shine abin da muka amma wani muhimmanci wannan dalan kafa take da shi ga al'umma wannan shi yana arewa maso gabacin Najeriya zai ba manoma matasa kurjinin da za su zo su sa niyan noma dama tagin nan mu dubu ɗari ne za mu yi a shekarar nan mm. to kaga in haka ka duba dole ne za mu bude bueno Juan aquí. bayan bude gonaki fa in har ma a ce dubu goma ne dubu ɗari ne suka yi amfani suka yi noma to ba dala ba daga nan har su fasanta ko ana za a cika. kuɗi da ake ba su rance ne ko ko kyauta ne. a rance ne. zai kai kamar nawa ne ake ba kowane manomi. manomi ana ba shi dubu ɗari biyu da hamsin da shida da naira ɗari biyar ɗari biyar da sittin da biyu. bisa girman hekta ɗin ne ko kuma. Eh, hekta ɗaya ne. kowace hekta ɗaya. kowane hekta kaga wannan wannan kuma ba kuɗi ba ne fari wannan kayan da na faɗa kamar shi taki da iri da wayansu chemical da wayansu abubuwa da wata pom da five nashi da wannan shine ya kama wannan kudi da wani dan kudin dubu arba'in ah, sittin da wani abu zuwa tisin da highest kuɗin aikin da zai alhaji mannud ahmed dai babban jami'i ne a bankin manoma na najeriya da kuma ya halarci wannan taro mutane sun amsa kiran da shugaban kasa muhammadu buhari ya cewa dole mutane su koma ga noma saboda shine mafita a kasar nan sannan kuma a noma abinda da muka gada ne allah ya albarkaci kasan nan da kasa mai albarka da mutane kuma hazikai waɗanda kuma suka san mahimmancin noma kuma ganin yadda tattalin arzikin ƙasa ya lalace kare wannan shiri kamar tun yaushe aka soma shi ne an fara tun daga 2015 amma jihar borno nan shine karo na farko ko eh wannan shine karo na farko da aka samu anko da suka yi kuma za mu iya sanin adadin mutanen da suka amfana da wannan shiri na wannan kano na borno state mutum dubu goma sha takwas wannan dai za a iya cewa wata dama ne ta samu ga matasan da ke sha'awar tsundama cikin wannan sana'a wato na duke tsohon ciniki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya yau kasar hausa Haka yake to zai kuma batun harkokin cinikayya tsakanin Najeriya da makwabciya jamhuriyar niger da ya kai ga kafa wata kungiyar kawance kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Murtala Faruk Sanyina ya haɗa mana. A watan Nuwamban shekarar da ta gabata ne aka kafa shirin bunƙasa al'ummomin kan iyaka na shirya jihohin Tawa, Sokoto, Kebbi da Zamfara a ƙarƙashin inuwar hukumar haɗin gwiwar ƙasashen Najeriya da jamhuriyar niger. tare da makasudin bunƙasa sha'anin kasuwanci da tattalin arzikin al'ummomin kan iyaka matakin farko ne yarjejeniyar da gwamnonin jihohin hudu suka rattaba wa hannu shine samar da hanyar sadarwa ta bai daya ga kafafen yada labarai a jihohin ta yadda za a inganta faɗakar da jama'a akan muhimmancin rungumar al'amuran samar da ci gaban al'ummominsu su wannan ne makasudin shirya wani taron shugabannin kafafen yada labarai kusa 47 a birnin tawa na jamhuriyar niger domin shata jadawalin aiki tare da kuma fitowa da shirarwa na bai daya gwamnan jihar tawa musa abdulrahman shine ya kaddamar da bude taron ta wakilcin babban sakataren gwamnatin jihar haruna sakale iyakokin wannan namu tsibirai a nasara ya kaya sa iyaka tsakaninmu amma ai babu iyaka yanzu an ganka an gani ai ba a ce kai dan najeriya ne ni dan nijar ne ko mu guda ne kuma komi iri guda ne don ka haka nan ko ya kamata mu gamu mu tashi mu tsaya tunda barci muke yi saboda haka nan ne su waɗannan 'yan cooperation nijoro nigerian suka duba suka gani kwanan da ake yi wani ne zai tada jama'a da take kan iyakokin nan an ka ce sai dan jarida kenan amana ce muka baku to ko menene ya janyo tunanin sanya kafafen yada labarai a wannan fafutukar tambayar kenan da na yi wa wakilin gwamnan jihar zamfara kuma mai bashi shawara na musamman akan kula da lafiyar dabbobi ibrahim arzika musa maru domin idan ka yi tsarin akwai inda baka iya zuwa da kanka ko mutanenka ka aiwatar da wannan tsari amma shi information kamar yadda na ce ko rediyo ko television ko newspapers to nan ne za ka aiwatar da abin da kake son mutane su fahimta idan babu kafafen watsa labarai waɗanda za su ɗauki saƙon da ake son a kai shi inda ake son a kai shi ma'ana grassroots ga talakawa to ai ina je sai a ce ɗirkaniya ce kawai ake yi wakilin gwamnan sakkwato a taron kuma kwamishinan ciniki da yawon buɗe ido bello isa an barura yana ganin cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu duk kuwa da watsi da gwamnatin jihar ta yi da shirin gina katafariyar kasuwa ta ƙasa da ƙasa a garin illela abubuwa na gwamnati kullum ana bai su daki daki wannan magana ta kasuwa ta ƙasa da ƙasa ta illela ina tabbata magana tunanin ba kwanta ce ba kuma in sha Allah karshen da za mu cimma na wannan taron za a ga cewa duk saukin da ake nema ta wannan tsakanin jihohi da kuma duk abin da shi za Allah ka sauke tsakanin su a ƙarshen taron da dukkan kafafen yada labaran da ke yankin na haɗin gwiwar jihohin hudu su aminta da su shiga a wannan tsarin na yada labarai na bai ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar niger haka yake to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo na washington na cewa karfe 1 da minti goma kusan 17 na asuba ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin za mu duba jawabin da hamshakin attajirin nan Bill Gates ya yi kan manufofin tattalin arzikin Najeriya. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Makon jiya ɗaya daga cikin manyan attajiran duniya Bill Gates ya yi jawabi ga Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya, inda ya ba da shawarar cewa akwai buƙatar gwamnatin Najeriya tafi mai da hankali wajen aiwatar da manufofi da za su haɓaka 'yan ƙasa. Wannan furici nasa ya sa ‘yan hamayya da wasu ɗaiɗaikun mutane suka ƙara ƙaimi wajen sukar lamirin manufofin tattalin arzikin gwamnatin yanzu. Masanin tattalin arziki Dr. Lawal Habib Yahaya na Kwalejin Kimiyya da Fasaha ta Jihar Kano zai taya mu fahimtar al'amura da suka jibanci wannan batu. Amma da farko Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilhikaya ya haɗa mana. Jawabin na shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ga Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya na nuna tsarin tattalin arzikin shugaba Buhari ya bauɗe daga turbar da za ta sa talakawa su amfana ko su gani a ƙasa wai an ce da kare ana buki a gidansu. But what becomes of that potential depends on the choices you make as Nigeria's leaders. The most important choice you can make is to maximize your greatest resource, the Nigerian people. Nigeria will thrive when every Nigerian is able to thrive. If you invest in their health, education, and opportunities, the human capital. Zaɓi ne na shugabanni in suna son tattalin arziki ya yi tasiri su zuba jari wajen bunƙasa rayuwar al'umma, in ji Gates. You're rapidly approaching middle income status like Brazil, China, and Mexico. Da ke cewa Najeriya na sahu ɗaya da na tafiyar tattalin arziki da Brazil, Sin da Mexico, amma tasirin arzikin baya nunawa a tsakanin jama'a. Bill Gates ya ce matukar tattalin arziki zai yi nasara sai gwamnati ta zuba jari a bunƙasa rayuwar al'umma ta hanyar kula da lafiya ilimi da samun damar su ta rabon arzikin ƙasa wanda wannan gate yake ganin babu shi a najeriya nan take ofishin ministan kasafin kuɗi odoma odo odoma ya ce ba a fahimci bill gates ba ne don ba wai yana nufin ba a zuba jari a bunƙasa rayuwar mutane ba ne kuma tsarin na najeriya na kan ginshiƙai ne guda uku farfaɗo da tattalin arziki zuba jari ga bunƙasa rayuwar 'yan najeriya da kuma gina gasa wajen bunƙasa arzikin mai taimaka shugaba buhari kan labaru garba shehu ya ambaci alkawura uku na kamfen da gwamnatin ta sa a gaba. Shugaban Muhammadu Buhari da yi kamfen har Allah ya sa aka zaɓe shi ya jaddada abubuwa muhimmai guda uku da ya ci in an zaɓe shi in Allah yadda zai bi kansu. Maganar tsaro da yaƙi da ta'addanci na Boko Haram, maganar yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma gyara tattalin arziki da nemo aiki ga jama'a abu uku. idan allah ya kai mu lokacin da shugaba buhari zai fito ya ce yana son kashi na biyu a mulkinsa wayannan matsaloli duk za a tattauna su kuma za a yi wa jama'a bayani na tambayi dr lawal habib yahaya na sashen harkokin kuɗi da kuma banki na kwalejin kimiyya da fasaha da ke kano kan me yasa gwamnatin najeriya tun bara take cewa kasar ta fita daga komadar tattalin arziki amma talaka bai gani ba a ƙasa yawa wato shi fita daga cikin matsalar tattalin arziki hanya biyu ce na ɗaya ya zamana hanyoyin da gwamnati take samun kuɗin shiga ya zamana cewa sun gyaru tana kuɗin da take samu ya fi abin da za ta kashe ko alal akalli ya kusa daidai da abin da za ta kashe ba ya zama ta sami gidi ba a wannan yanayin gwamnati ta samu dama ta yi tattalin waɗannan kuɗaɗe kuma darajar mai da talar a kansa ya ƙaru a kasuwar duniya kuma da ruwa da man ta daɗa raguwa saboda musamman yadda aka yi ƙoƙari a dage wajen harkar noma ya sa buƙatu da ake na kuɗin mu ya ragu to kaso na ɗaya kenan kaso na biyu kuma shine idan har an fita daga cikin wannan matsala ta yanayin rubuce tattalin arziki shi talaka abin da yake so ya ga ya samu aikin yi ya samu zaman lafiya ya sami abinci ɗanka ya sami ilimi an samu zaman lafiya shi wannan ne to wannan matsalar da nake gaya maka shi ne hadda dai an samu fita kamar yadda ita gwamnati ta faɗa daga cikin wannan matsala ta rashin samun kuɗi yanzu amfani da kuɗin yadda talaka zai amfana a nan matsalar take shi sa ake ta samu a kace nace da kuma waɗansu maganganu da masana da manyan 'yan kasuwa da masana tattalin arziki suke cewa ga hanyar da za a bi ko kuma ga hanyar da ba a ba. Wannan shi ne ya kawo kace na ce shi sa ake cewa a shekara uku an samu jan kafa wajen samun zuba jari a kasar ta yadda masana'antu da kuma abin da ake kira human capital wato mutane a gina dan adam ta yadda zai zama da sai an gina dan adam shi kuma zai gina tattalin arzikin kasa idan mutum dan kasa yana cikin wani yanayi to ba zai iya samun kwazo da zai gina tattalin arziki ba eh, saboda tattalin arziki ya dogara ne da yadda tunanin mutane da kwazansu da damar da suka samu ta aikatar da wani abu shi ne zai taimaka wa tattalin arzikin ya haɓaka. Idan ba su ji a jiki ba wato kamar ya cewa an taimaka musu wajen harkar rayuwarsu da ayyukan yi wanda shine yake wahala da kuma zaman lafiya wanda yake shine kamar security da infrastructure wato um, kamar ruwa da wuta wanda suna ɗaya daga cikin abubuwa masu wahala yanzu a Najeriya musamman harkar wuta. Saboda haka masana'antun idan suka zo da yaya za su yi aiki, me za a sana'antar kuma wa za a ɗiba ayyukan. Saboda haka sai zama da cewa abin da ake kira cost of production duk wanda izo wato tsadar yanayin ba za ta sa ya iya sana'antar da wani abu ba saboda haka mutane suka zauna ba su da aikin yi wannan shi yasa a shekara uku ba a ci komai ba a talaka ko da an ce an fita daga cikin wannan yanayin shi bai ji ba. Dr. Habib wannan ya kawo ni kan jawabi da hamshakin attajirin nan na Amurka wato mai mallakan kamfanin Microsoft Bill Gates yi yake cewa akwai bukatar gwamnati ta zuba jari kan al'ummata. Shin ana ikirarin wannan gwamnati ko musamman shi shugaba Muhammadu Buhari mutane da yawa talakin musamman suna sun amince masa kuma suna ba shi goyon baya ganin cewa ya damu da al'amarin su. Abinda shi Bilger ya faɗa da gaske ne gwamnatin ba ta yin waɗannan abubuwa kuma in ba ta yi me yasa aka samu wannan wannan matsala. Wato kwata idan ka duba yanayin tsarin yadda aka yi tafi da Najeriya da tattalin arzikinta. wannan gwamnatin ba tun gwamnatocin baya kuskuren da aka samu shine wato zuba jari da karfafa abin da ake kira human capital wato a zuba jari akan mutum gina dan adam shi gina dan adam a yanayin tsarin cinikayya ta duniya musamman na jari hujja capitalism babu babban jari irin a zuba akan dan adam ya zamana cewa dan adam yana da ilimi yana da lafiya yanzu yanayin tattalin arzikin duniya ya dogara ka coka da ilimi da fasaha ta sadarwa da fasaha ta juya masana'antu wanda ilimi ne yake bayarwa da kuma lafiya. Akwai wani abin da za a iya yi daban da abin da wadda gwamnati take da zai sa matsaloli na a samu sauƙin su cikin hanzari? Eh, ai matsalar Najeriya wato ba tattalin ba na ɗaya ba yadda za a gane manhajar tattalin arziki ba ce. Na biyu kuma ba yadda za a tafi da tattalin arzikin ba ne akwai masana da za su iya tafi da shi akwai waɗanda za su iya zana shi yadda za a tafi da shi babban matsalar da take taɓa tattalin arzikin najeriya a halin yanzu siyasa ce wannan eh, rashin zama lafiya na siyasa kusan dukkan matsalolin tattalin arzikin ƙasa ya dogara katokan daga shugabanci wato na siyasa akwai 'yan siyasa da ba mun kasa gane cewa mu sa kasar a gaba ita ce gaba da komai idan yau ba kai ne a kai ba duk inda za ku yi da ku da mutanen ku don ku bari a ci gaba za ku yi babban masifar da take uh, uh, tunkara kasar nan rashin zaman lafiyar majalisa da ita da bangaren gudanarwa in dai har za a yi haka bajet duk wato hanyar da take ita ce ta shari'a da shugabanni za su iya kashe kuɗi sai ta hanyar budget wato kasafin kuɗi wannan kasafin kuɗin kuma sai majalisa sun duba sun yadda idan suna son su karya shugaba ko gwamna ana so a karya shi ko shugaban kasa ana so a karya shi ta kasafin kuɗinsa za a fara karya shi idan har ga shi da dama ko kuwa da zai iya tabbaka shi akan lokaci to kullum na daga karshen shekara kamar yanzu abin da ya wuce bayan wata shida sannan aka yi a ce za a yi fasin budget yaushe aka samu lokacin da za a yi idan aka shigo wata shekarar ma shi ma za a yi karayin dinsa forward wato a ci gaba shi ma a je a kai rigima tun ana fadin aka bar fadin aka koma a sa wannan a zare in dai ba siyasa muke yin ta don ci gaba ba zamana siyasar mu ita ce tattalin arzikin mu ita take lura da yadda kamar yadda kasashen da cika gaba suke yi wanda siyasar ita kanta ta dogara ga haɓaka tattalin arziki ba wai kawai samun mulki na wannan yan wannan kungiya da yan wannan kungiya suna rigima ba to ba za Najeriya za ta jima bata fita daga wannan yanayi ba. Masu sauraro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Likaya da Dokta Lawal Habibu, Yahaya da kuma Cubahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To kada kai nisa baban Fatima idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji dalilin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na hana shugabannin APC yin tazarci da kuma abin da masu kula da lamura ke cewa kan wannan lamari. Yanzu dai ga sahabu Imam Aliyu ya kintsa da cishe muhimman kanin labarai. ministan tsaron amurka jim mattis ya caccaki rashi saboda mataki ko kuma matakai masu hadari da gangancin da ta nuna yana mai cewa abu ne tabbatacce cewa hukumomin rasha a moscow su ne suka kai hari da makaman guba kan wani tsohon ɗan leƙen asirin rashin shi da kyarsa a birtaniya jim mattis ya fartaka ne lokacin da yake magana da manema labarai jiya talata a ma'aikatar tsaron amurka pentagon lokacin da suka nemi jin ta bakinsa kan lamarin da ya janyo rikicin diflomasiyya da bai yi wa rashin daɗi ba a halin da ake ci kuma iyalan waɗanda suka halaka a wata gobarar da ta tashi a kasuwar zamani a birnin kemerovo suna sokar shugaban rasha vladimir putin saboda ya kasa ganawa da su lokacin da ya kai ziyara inda bala'in ya auku da bala'in da ya halaka kalla mutane 64 41 su yara shugaban koriya ta arewa kim jong un ya kai ziyara china cikin makon nan sai dai ziyarar ba ta aiki ba ne kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar zinhua ya ba da rahoto a yau laraba wannan ziyara ita ce ta farko ga shugaban wadda saniyar ware ne tun da ya kama aiki a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. hadakar jam'iyyun siyasa da ke mulki a habasha ko ethiopia sun zaɓi abi ahmed a zaman shugabansu kamar yadda kafofin yada labaran ƙasar suka yi bayani matakin ya share fage ga ahmed ya zama firaministan ƙasar na uku a cikin shekaru ashirin da uku. ahmed zai maye gurbin heli mariam wadda ya aje aiki cikin watan jiya yayin da ƙasar take ci gaba da fuskantar rigingimun siyasa a duk faɗin ƙasa To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da za ku ji maimaicin ciki da gaskiya kamar kullum. za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye namu da muke gabatarwa hama da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara kan shafinmu na sada zumunta facebook da twitter a madadin sahabu imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam siri da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu jim cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.